Shin ko ka san cewa kyankyaso tana iya yin sati ɗaya tana raye bayan an yanke mata kai? Eh, kyankyaso za ta iya yin sati tana ci gaba da rayuwanta normal bayan kanta a fille yake kanta baya haɗe da jikinta. To ta yaya hakan zai faru kenan? To abin da shi ne Ita kyankyaso ba da hanci take numfashi ba, hasali ma ba ta da hanci. Tana numfashi ne a ƙarƙashin cikinta, akwai wani 'yan ramuka da ake kira spiracle, to a nan wajen take numfashi. to tun da inda take numfashi ba a kai yake ba kuma daman numfashi take bukata domin ta ci gaba da rayuwa to ko da ka yanke wannan kai in ita zai za ta ci gaba da yin numfashi abin da zai kashe ta bayan wannan sati ɗayan ma yunwa ne kawai saboda bakinta yana jikin wannan kai inda ka yanke za ta ci gaba da numfashi amma kuma ba za ta ci abinci ba to daga ƙarshe sai yunwa ya kashe ta sannan yunwan nan kafin ya kashe ta shine zai kai irin sati ɗaya to hakan zai sa sai ka ga kyankyaso ba kai ba ba kai amma kuma tana ci gaba da rayuwa har kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana hudu har sati ɗaya wata ma tana iya fin hakan to wannan dai al'ajabi ne gaskiya in kana so ka san al'ajabi ka san girman ubangiji to ka dubi dabbobi su kaɗai aya ne a gare mu